sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a shirinmu na hansi yau ranar Alhamis biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2023. kotun koli a najeriya ta kori dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar taraba ta kuma ba da wa'adin kwana goma sha hudu da a sake zaben fidda gwani na jam'iyyar apc a jihar sannan a jihar adamawa za ku ji yadda al'amarin garkuwa da mutane ke kawo cikas da kuma gurgunta harkokin tattalin arziki zamantakewar yankin sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda salamanmu na barma ya shirya kuma zai gabatar Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanun labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kwamitin mulkin sojan Myanmar ta sanar da tsawaita dokar ta ɓaci da ta kafa lokacin da ta kwace mulki shekaru biyu da suka gabata matakin da ke neman kawo koma baya ashirinta na zaben da ake sa rai a watan Agusta. Sanarwar ta gidan talabijin ɗin MRTV na ƙasar ta ce, an ƙara wa'adin dokar ta ɓacin na tsawon watanni shida, saboda ƙasar na ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi na rashin tafiyar al'amura yadda suka kamata, kuma ana buƙatar lokaci domin shirya zaben cikin lumana da kwanciyar hankali. Ba a bayyana takamaiman ranar da za a gudanar da zaɓukan ba, ko da yake shugaban majalisar mulkin sojan ƙasar, babban janar Min Aung Hlaing ya ce za a iya gudanar da zaben a cikin watan Agusta. Rahoton na jiya Laraba ya ce za a gudanar da zaben ne bayan kammala tanade-tanaden dokar ta ɓaci, amma bi an bai ta takamaiman rana ba. An kashe sojojin Siriya sha ɗaya jiya Laraba a arewa maso yammacin gasar a wasu hare-hare daban da ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahrir Asham suka kai, kamar yadda ƙungiyar da ke sa ido kan yaƙi ta rawaito. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da mazauninta a Birtaniya ta ce, ƙungiyar HTS ta harba rokoki kan wani sansanin sojan Siriya inda suka kashe sojoji takwas a kusa da kafar Roma a lardin Idlib. Daga baya an rawaito cewa an kashe sojojin Siriya uku a wani harin sarika noki a kusa da kafar Nabil da ke lardin. Ya kuma kara da cewa mayaka masu ikirarin jihadi na HTS ke da alhakin kai harin. Zafin mambobin tsohuwar kungiyar alka'ida ta Siriya ne ke jagorantar kungiyar HTS. Nan take dai kafofin yada labaran Siriya ba su bayar da rahoton kai harin ba. Kimanin rabin lardin Idlib da ke arewa maso yammacin kasar da kuma yankuna da ke makwabtaka da lardunan alifo da Hama da latakiya na karkashin ikon kungiyar HTS da sauran ɓangarorin 'yan tawaye ne. yankin idlib na da mutane kusan miliyan uku waɗanda kusan rabin su ke gudun hijira a wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya da sauransu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fara wani shiri na tallafawa manoma da gwamnatocin afirka wajen yin shiri da kuma daidaita ƙalubalen samar da abinci da sauyin yanayi ke haifarwa wakilin amurka na musamman kan samar da abinci na duniya dr kari paula ya kaddamar da sabon shirin jiya laraba a cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke washington Crops adapted to climate, pest, diseases, and the needs of the marketplace. Ya ce shuka da ta yi daidai da yanayi maganin kwari, cututtuka da kuma bukatun kasuwa jardi ne na samar da abinci. A samar kyau ba ta samar da abinci da yawa. Fola wanda ya ziyarci kasashen Zambia da Malawi kwanan nan yayi yi gargaɗin cewa akwai bukata a samar da amfanin gona cikin gaggawa da aka shirya don jurewa illar sauyin yanayi da bukatun noma na karuwa al'umma afirka kotun koli a najeriya ta kori dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar taraba wato sanato emmanuel bachi ta kuma ba da wa'adin kwana goma sha hudu da a sake zaben fidda gwani na jam'iyyar apc a jihar ga dai salisu lado da karin bayani alkalai biyar ne dai suka yi wannan zama na wannan hukuncin karkashin jagorancin mai shari'a amina auji wadda ita ce ta yanke wannan hukuncin kan cewar zaben fidda gwani da a gudanar na jam'iyyar apc a jihar taraban ba gudanar da shi bisa ka'ida ba saboda haka ta ba da umarni kan cewar jam'iyyar dai a halin yanzu ba ta da dan takara ta kuma ba da wa'adin kwana goma sha hudu na sake komawa fagen fama domin a yi zaben fidda gwani a tutan jam'iyyar ta apc a jihar taraban Taraban. Sanata Emmanuel Bacha wadda kotun koli ta rusa zabensa ta kuma bada wa'adin kwana goma sha hudu da gudanar da sabon zaben fidda gwani a tutar jami'ar APC a jihar Taraban wadda ya ce. A matsayin na dan takara wanda ana bi shafa ina biyayya ga kotu ta bada hukunci idan kai kana da hankalin ka dole ka bi hukunci ko da yana kyau ko da ba kyau. A halin muke ciki dole mu je mu yi sabon zaɓe. A gare ni bana tsoro kuma na san Allah ya yarda ko sau nawa kai zaben fatan Allah zai ba mu nasara. A nashi bangaren wanda ya nasara a wannan hukunci na kotun koli da ta gudanar a kan zaben fidda gwani na jami'ar APC na jihar Taraban David Sabo Kyantai wanda ne masa tambaya ko menene ma makasudin da yasa suka shiga wannan shari'ar? Abin da kuma muke nema amma kowa shi godiya mu ga Allah yau mun samu Supreme Court sun bada judgment kan abin da muke nema. So abin farin ciki ne kwarai. To gashi yanzu an bada wa'adin kwana goma sha hudu jam'iyya ta gudanar da zaben fidda gwani. Shin hmm. kana ganin in za shirya domin shiga neman takarar kujerar gamna ko dai ba za ka shiga cikin neman kujerar takarar ba. Eh to ka san mu yan jam'iyya ne yanzu kamar da na faɗa mun mun da neman ah, adalci ne amma na adalci tun da an samu judgment yanzu sai abin da ita jam'iyyar namu ta faɗa. To ko menene ma dattawan jihar Taraba za su ce akan wannan batu duba da cewa an dade ana kartan kasa da nuna wa juna yatsa a tutar jam'iyyar APC a jihar Taraban ambasada Hassan Jika Ardo shine tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraban kuma jigo a jihar mai fada aji wanda ya ce a shari'ance a ka'idance ina farin ciki da tabbatar da gaskiyar da kotun koli ta yi yau akan wannan zaben fidda gwanin da ba a aiwatar ba wannan abin farin ciki ne ga dukan dan najeriya cewa har yanzu dai kotu ita ce makoman talaka musamman ma kotun koli wannan abin farin ciki ne ga duk wani mai hankali kuma wanda yake kokari ya ɗabbaka gaskiya a rayuwarsa na yi farin ciki matuƙa da wannan kuma ina tayawa 'yan uwa murna da samun wannan nasarar da aka yi a kotu. Wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Taraban suka ce a halin yanzu dai shari'a ta yi halinta. Daman mace ce mai ciki ba a san me za ta haifa ba yayin da kowa ya fara ambata sunarsa kamar haka. Sunana Yusuf Idi Karongan jigowa jam'iyyar APC jihar Taraba. Hukuncin da kotu ya yi mun yi na'am mun yi maraba da shi. Wannan ya zamo izina ko kuma darasi ga wasu gungun mutane da suka ɗauki wani mukami suka ɗora kansu suka ce ba wanda isa sai su ni na raja bakar Umar Naira a gaskiya abin da kotun koli ta yi Abuja abin farin ciki ne abin murna ne abu ne wanda duk wani 'ya'yan jam'iyya a jihar Taraba mai son gaskiya da ci gaban jam'iyya abu ne wani kawata yi murna wannan shari'ar dai ya gudana ne a kotun koli da ke zama a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda alkalai biyar suka zauna domin wannan hukuncin a gargashin jagorancin mai shari'a Amina Auji Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya a Gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a fadar White House jiya Laraba wanda shine karan farko da aka zauna tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da 'yan republican suka karbi ragaman mulkin majalisar wakilai bayan zaben rabin wa'adi na watan nuwamban bara shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da bukatar gaggawa ta kara yawan bashin da kasar za ta ci adadin kudade da majalisa ta ba gwamnati damar taranto don biyan bukatun kashe kuɗi da ake da su biden ya bayyana karar raga makati cewa haƙƙinsu ne kada su bari wani abu da ba a taɓa gani irinsa ba kuma mummuna na tattalin arziki a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar bayan taron kundin tsarin mulkin amurka a bayyane ke game da wannan wajibci kuma jama'a amurka suna sa ran majalisa za ta gana da ita kamar yadda duk magabatansu suka yi babu sharaɗi bashin amurka ya kai dala tiriliyan 31.4 a ranar 19 ga watan janairu idan ba a cimma yarjejeniya ba a karan farko kasar za ta shiga taɓarɓarewar tattalin arziki cikin 'yan watanni lamarin da ka iya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali jiya laraba amurka ta saka takunkumi kan ƙarin jami'an 'yan kasuwa da ke da alaƙa da yakin da rasha ke yi da ukraine inda ta auna wani dillalin makamai ɗansa da kuma wasu gungun kamfanoni masu zaman kansu na asiya da turai da kuma gabas ta tsakiya saboda ƙoƙarin taimakawa moscow wajen samun ƙarin makamai a tsohon yakin da take yi na kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana takunkumin da ta ƙaƙabawa dillalin makamai na ƙasar Rasha Igor Zmenkov da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaƙa da cibiyar sadarwa ta Zmenkov a ƙasashen Singapore, Cyprus, Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. Yunkurin da Rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkumin da amurka ta kakaba mata ya nuna cewa takunkumin ya kara walhalu da tsadar gaske ga rundunar soja da masana'antu na rasha wajen samar da kayan yakin putin in ji mataimakin sakataren baitul amurka wali adeyemo yayin da yake magana kan shugaban rasha vladimir putin ma'aikatar baitul malin ta bayyana sunayen mutane 22 da kamfanoni da take suna da alaka ta hanyar kaucewa takunkumin da ke tallafawa rukunin masana'antu na sojan rasha labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Adamawa al'amarin garkuwa da mutane na ci gaba da kawo cikas da kuma gurgunta harkokin tattalin arziki da zamantakewar yankin. ga Muhammadu Rabiu dauke da rahoton. Tsakanin Disamba 2022 zuwa Janairun 2023 mutane shida ne aka yi garkuwa da su a gundumar Be. Bayan dogon lokaci na hutu, masu garkuwa da mutane sun dawo kan aikinsu yanda suka sa masu kiwo a gaba. Mr. Emmanuel Maina Julde ne ya kasance kakakin masu kiwo. Ba shakka za mu iya cewa kai tsaye wannan lamari na wato sace mutane ai garkuwa da su tare da neman kuɗin fansa ya farfado. Waɗannan cin zarafin sun bukaci mai da martani mai inganci duban yadda suka jefa masarautar gargajiya cikin hali na tsaka mai wuya. Mai martaba Isa Abba mai garin Dena ya ƙara da cewa. Al'amari na garkuwa da mutane ya tarwatsa tattalin Domin yakan wannan lamarin na yin garkuwa da mutane tare da neman kuɗin fansa an jibga sassa sassan jami'an tsaro masu kaiwa da kawowa a wannan yankin amma aikin ya buƙaci haɗin gwiwa ta gaskiya ga al'ummar wannan yankin in ji mr kildadi tageke bukar gwamnar jihar adamawa ni dai a matsayina na gwamnar wannan jiha na kiran wato al'umman wannan yanki namu da sassan murya su daina wato neman ɓoye miyawu yankin adamawan kamaru mai sassa biyar na fuskantar karuwar lamarin yin garkuwa da mutane tare da neman fansa uku daga cikin waɗannan sassan na tsare ne a hannun masu garkuwan a cewar wani masani goron wannan gudun ya zama dole ne a miƙa ma sashin faro ideo wanda ya mai da hankali fiye da kashi 95 cikin kashi ɗari na sace mutane. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaunar cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifan. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari damu da shi ba bai kai makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba tsafta ga gida ga infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayanka oh baba na tambaya he na tambayanka oh, wayo na tambaya kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya duba dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa uban ubannin muku dai shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a yi sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryamurka.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe magance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Na Na kasa. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. a yanzu haka kungiyoyin nakasassun nishar sun dukufa da neman hanyoyin farfado da asusun tallafin masu bukata ta musamman wato fond de soutien aux personnes handicapées wanda mahukunta suka dakatar da shi a shekarar 2018 duk da yake a baya-bayan nan hukumomi sun kuduri aniyar samar da sassauci ga mutanen da ke da tawaya musamman waɗanda ke cikin mawuyacin hali shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassu Nuhu umaru ya ce rashin wancan asusu abu ne da ya haddasa damuwa sosai malam sulai akwai cikin dekare kuduri wanda shugaba bazin muhammad ya sami shi hannu akwai kudurin da ce cewa mutane masu nakasa wanda suke da nakasa mai ko wanda suke da nakasa da yawa wanda suna rayuwa a cikin talauci a gwamnatin nijar musamman bije na nijar ya kamata ya kawo musu tallafi wannan ne muke son a tabbatar da shi wanda shi ne zai dawama kaga wannan abincin kana ganin an ba shi an bada shi wanga shekara to tana yawa kuma a yi shekara uku ba a da shi ba mm, shi wannan kudirin doka da kake magana kamar um, wani yunkuri ne na kokarin mai gurbin eh, asusun tallafin na kasassu kamar abu biyu ne gudan wanda za a kawo tallafi mutane masu nakasa wanda suke nakasa da yawa ko wanda nakasa ta yi musu nauyi wannan daban ne kuma wannan abin da muka ce ma magana wannan shine yake mana to a kwarya saboda shi ka sa abin da ka saba da shi wancan wanda aka aka aka yi dama cikin kuduri aka yi zance a bayan mutane masu na kasa wanda na kasa ta musu nauyi wanda ba mu gane shi ba a cikin wannan kuduri ne aka tashi mun muka tambaye shi ma shugaba bazum Muhammad ya yarda an rataba mishi hannu amma har yanzu ba mu gani shi ba tukuna mai wancan abun malam Sule shine ma yadda mai mu sosai saboda shi mun saba da shi ne Shi ne yake ba mu tallafi mu baiwa kaman eh, yara wanda suke cikin makaranta wanda akwai wa'ansu abubuwan wanda in ba wannan eh, wannan gidauniya a akwai ba ba su samun tallafi Ban dauka maka eh, misali kamar a ce mutum ne benci amma dole sai an samu shi na'ura in an samu shi na'ura to na'ura na yana ana mishi shi kuma ya samu dama ya yi lokal kamar kowa kaga yanzu a Nijar babu inda za ka kai ka samu wannan taimakon sai cikin wannan gidauniyar kashi kuma gidauniyar an sake shi bai aiki tun shekara da goma takwas kana shi kaman eh, wata kuma example da zan dauko maka kaman a ce wani wanda hannuwan shi ba su aiki sosai kafafuwan su ba su aiki sosai sai an sai mishi wani abu wanda ke makotai electric wani wani ne wanda mutane suke amfani da shi wanda da ma yan yatsu sai ka motsa wannan wannan wannan potential sai ka shiga inda ka dama to wannan abu ba a cikin nishar in an ce wani fami wani yan uwa na mutane masu nakasa sai shi har abada mutum mai nakasa ba zai iya taya da kwalba ko bai aiki ba ko wani abu amma eh, wannan cikin yan inda yana nan da da shi ne za a taimaka amma wannan shi a halin yanzu babu shi Misalai na irin cikas ɗin da matakin janye wannan tallafi ya haifar na da yawa ciki har da kuma bayan sha'anin ilimin na ƙasassu inda wasu daga cikinsu suka fara tunanin zuwa cirani. Eh, wata rana ina ministar ne na gani wani wanda yana da nakasa uwan shi da uban shi ba su da rai. Ya zo nan ya same shi ce yana son a wannan gidauniyar ta hawa da biya mishi karatu an na shekara biyu kuma an ce gidauniyar nan ya tsaya. shi kuma da kwalcin shi ya kore shi ya za shi na yi shi yana kuka to ni ma da na gan shi na haɗu da shi ya gaya mini zancen ce ni za ne in nemi kuɗi na ce ka nemi kuɗi ko ka yi barayi ta to ya za a yi ka ji wa malam sulai wanda ya fara karatuwa har ya kai lokal mai girma an biya mishi shekara biyu to gudan kuma babu uwa babu uba kuma ga nakasa ya ce a to in babu kowa gomi ba sai a je a yi baran ba wallahi ni ma da kai na sai da na yi kuka malam sulai a cikin wannan lamarin to ka gani wannan mun sa kira da mai girma shugaba bazum muhammad eh, allah ya sa na gan shi a paris ah, sun yi table round ko bisa eh, pds na 2026 taron pds eh to a lokacin allah ya bani dama na haɗu da shi keke da keke muka yi zama tare da sauran kungiyoyi ah, na faran fula na kawo mishi wannan gidauniyar ya ce to idan sun zo shi na kadi ya tuna mishi to mu dai har yanzu muna jira amma wannan muna so in wanga magana ta kai kunnuwan shi dan Allah dan annabi shugaba fasu. mun ka ta sauraron ku kanmu wallahi muna son ka kawo mana dauki a farfado da shi dan shi wannan gaskiya tun shekara 2018 da aka shirsa yi shi ba mu nan gashin daɗi ko alama To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Nijar Sidonu Umaru Ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku moni lafiya. da Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga ƙasar Ghana. jarida da chronicle da soma sharhin jaridun na yau kasar ghana ta amshi dollar miliyan kudu daga bankin duniya domin rage zafi dangin iska da kuma hayaki da ke fita a cikin muhalli jaridar ta ce kasar ghana ta zama kasa na biyu a afirka bayan kasar mozambique da ta amshi biya daga gidauniyar bankin duniya domin rage wannan zafi da ake samu daga muhalli nan gani da lalacewa ko kuma barnata gandun dazuka da aka sani da sunan red red plus wannan shiri na world bank forest carbon partnership facility ya biya dala miliyan 4,862,280 domin rage tons kimanin 972,456 na iskan gasa na farkon shirin lura ƙarƙashin wannan shiri na watan yuni zuwa Disamban shekara ta 2019. Ku bari gidauniyar ma'adinai ya zama mai amfani ga unguwanni da ake hakan ma'adinai. Mr. Jinapone ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Ministan filaye da albarkatun ƙasa Samuel Abu Jinapone ya yi kira ga manajojin gidauniyar raya ma'adinai da su yi amfani da irin albarkatu da ake samu domin tattalin unguwanni na hakan ma'adinan. Ya faɗa cewar aiki da ke kan wannan gidauniya na da makimanci ga gwamnati a kokarinta na tabbatar da al'umma da ke a waɗannan unguni na haƙan ma'adinai sun amfana. Ita kuma jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. Majalisar dattawa na babban jam'iyyar adawa NDC ta yi tsakani dangane da irin arangama da aka samu dangane da batun Haruna wadda ya jawo rabuwan kai tsakanin na kudu da arewa. Jaridar ta ce majalisar dattawa na babban jam'iyyar adawa ndc ta sake yin tsakani game da irin rigingimu da sun taso dangane da garan bawul da an kai tsakanin shugabannin jam'iyyar a majalisa wadda ya kawo rarraban kawuna tsakanin magoya bayan jam'iyyar na Udu da arewa abinda ake jin yana bukatan ƙara yin hankuri domin a samu haɗin kai muddin ana son a kawar da jam'iyya mai mulki new patriotic party a ranar wato talata aka shirya za a yi taro na majalisar da kuma duk mambobi da suke jin an yi ba daidai ba da sauran shugabanni a duk matsayi na jam'iyyar sai sa ana kira ga magoya bayan jam'iyyar kowa ya kai zuciya nesa da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana gaida Ridwanullah. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Kwamitin mulkin sojan Myanmar ta sanar da tsawaita dokar ta ɓaci da ta kafa lokacin da ta ƙwace mulki shekaru biyu da suka gabata matakin da ke neman kawo koma baya ga shirinta na zaben da ake sa rai a watan Agusta. sanarwar ta gidan talabijin ɗin mrtv na ƙasar ta ce an ƙara wa'adin dokar ta ɓacin na tsawon watanni shida saboda kasar na ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi na rashin tafiyar al'amura yadda suka kamata kuma ana buƙatar lokaci domin shirya zaben cikin lumana da kwanciyar hankali. An kashe sojojin Siriya sha ɗaya jiya Laraba a arewa maso yammacin gasar a wasu hare-hare daban da ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahrir Asham suka kai, kamar yadda ƙungiyar da ke sa ido kan yaƙi ta rawaito. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da mazauninta a Birtaniya ta ce, ƙungiyar HTS ta harba rokoki kan wani sansanin sojan Siriya inda suka kashe sojoji takwas a kusa da kafarar Roma a lardin Idlib. A wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara wani shiri na tallafawa manoma da gwamnatocin Afirka. wajen yin shiri da kuma daidaita kalubalen samar da abinci da sauyin yanayi ke haifarwa. Wakilin Amurka na musamman kan samar da abinci na duniya Dr. Kari Paula ya kaddamar da sabon shirin jiya Laraba a cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke Washington. Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a fadar White House jiya Laraba, wanda shine karan farko da aka zauna tsakanin shugabannin biyu. lokacin da 'yan republican suka karbi ragaman mulkin majalisar wakilai bayan zaben rabin wa'adi na watan nuwamban bara to sauraro anda muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma salman abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai allah ya ƙara haɗa mu ma